إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أهدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتوفنا مسلمين وليكنا بالصالحين فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تجيئوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على قابكم فتنقلبوا قاصرين بل الله موليكم وهو خير الناصرين طيب، يا أيها الذين آمنوا إن تديئوا الذي إن تديئوا الذين كفروا يردوكم على قابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله موليكم وهو خير الناصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بذات ضلالة وبعد قام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hakan inda Allah ma karanta nan da mu tashi eh to za mu tashi za mu kamar yadda muka saba karatun yau dare na goma sha hudu ga wannan wata na ramadana watan tara kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1438 wanda ya zo daidai da tara kenan ko ga watan tara 2017 za mu tashi aya ta 100 haka ne ko kun yi resolving? ok tara ga watan shida na ya ku masu imani intidi'ul lazina kafaru idan har kun yi da'a a wayan da suka kafirta yardukun wallahi za su dawo da ku ala aqabikum akan digadigen ku ma'ana za su sa ku yi ridda ku bar addinin musulunci idan haka ta faru kuma fatan kalbu na, za ku juya kuna masu wata kenan kuna masu hasara wannan aya tana damfare da ayar bayanta inda allah madaukakin sarki ya mana bayani cewa da yawa daga cikin wato kenan annabawa wanda suka je suka yi yaki tare da su akwai bayan allah da yawa wanda aka kashe su amma duk da haka wannan bai sa suka yi rauni ba bai sa kuma suka eh, tsorata ba don haka Allah maraukakin sarki a rashin sakamakon rashin tsoronsu da rashin rauninsu ya ba su sakamako mai kyau a nan gidan duniya ya ba su sakamako mai kyau a gidan lahira to wannan aya sai ta tsora mana da cewa duk abin da zai faru kada musulmi su ji tsoron kafirai duk abin da zai faru kada musulmi su raunana a gaban kafirai Allah ya ce idan kuka yi musu biyayya to hakika za su mai da ku kafirai din kaga kenan za ku juya baya kuna masu hasara kana anan faɗi nan hani Allah madaukake sarki yake akan da'a makafirai har ma da munafikai domin yi musu da'a turisu ridda fi din fi dunya tana fi kenan turisu arida fi dunya takan sa mutum ya zama ya gaji halaka a gidan duniya in mutum ya bi kafirai ko ya bi munafukai akan ra'ayoyinsu wannan zai gadar masa halaka a nan gidan duniya wal akhirati da kuma gidan lahira saboda haka yake cewa in tudu allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum in har kun musu da'a alhali suna kafirai za su juyar da ku akan digadigen ku ma'ana za su fitar da ku a cikin musulunci fatan kalibu sai ku juya kasiri na kuna masu hasara ai kenan idan mutum yana musulmi daga baya a dalilin da'an da yawa kafirai ta sa ya fita a musulunci to kaga yanzu ya juya baya kenan a addinin musulunci kuma hakika ya yi hasara domin da Allah ya shirya da shi hanya kuma ya kama hanyar aljanna sannan yanzu ya kauce wannan sun ma'amarahu sannan sai Allah hukin sarki wuce su a cikin wannan yanayin a bidatihi da da'ar Allah madaukakin sarki wa muwalatihi da kuma jibintan al'amarin Allah madaukakin sarki wasti'anat bihi ko wal isti'anat bihi su kuma nemi taimako a gare shi sai ma Allah sai mu ce da su masa da'a su jiminci lamarin sa su nemi taimako a gare shi wa tawakkul alaihi su kuma dogara su gare shi kan da yake cewa balillahu maulakum ko khairun nasin a'a ba haka ne al'amarin yake ba Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarin ku kuma shine mafi alkhairin masu wato kenan taimakawa Allah madaukakin sarki idan har wani yana yin taimako wani yana taimakawa ta bangare kaza wani yana taimako ta bangare kaza wani to duk wani taimakon da ake yi to Allah shine mafi alkhairi masu taimakawa saboda idan kana neman taimako sai ka neme shi daga gurin Allah madaukakin sarki ba daga gurin kafirai ba sanin سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلانا ومعويهم النار وبئس مثوى الظالمين to duka wayannan ayoyi har yanzu muna magana ne akan hadisan ta faru a yakin Uhud da fashalo da musulmai suka samu duk da haka Allah madaukakin sarki ya karo su dauki wannan al'amari a wani abu darasi ne kawai aka koya musu saboda sakamakon sun bar wasu daga cikin dokokin musulunci Allah madaukakin sarki ya sa suka shiga halin kakanika kai. amma duk da haka sai ya ce sannulki fi qulubil ladina kafaru uba, wallahi za mu sanya tsoro a cikin zukatan kafirai Allah madaukakin sarki zai sanya musu tsoro a cikin zuciyarsu domin tsoro shine taimako na farko da musulmi yakan samu in dai rikici tsakaninsa da musulmi da arni to taimako na farko da Allah ya kan masa shine Allah ya kan sanya tsoron musulmin a cikin zuciyan arna to ma dama haka ta faru to zaka ga arna ba zai ci nasara ba kuma a ko menene in za a yi inda har mutum ya tsorita zaka samu ba zai cika cikin nasara ba Hausawa suka ce faduwar gaba asarar namiji to sai Allah ce za mu sanya tsoro a cikin zukatansu amma da dalilin ne za a samu tsoro bima ashraku billahi saboda shirka da suka yi da Allah su wayannan suna musulmi su kuma wayannan sun yi shirka da Allah don haka Allah ya ce a sakamakon shirkar su nan Allah zai sanya tsoro a cikin zuciyarsu saboda sun yi shirka da Allah malami na zulbihi sultana irin abin da Allah bai saukar da dalili ba suna addini irin addinin da Allah bai saukar da dalili a kansa ba suna bauta irin bautar da Allah bai saukar da hujja a kanta ba shi yasa ba wai mushrikan makka ba mushrikan ko ina ba wai mushrikai na duniya ba ko musulmi ko musulmi wato ya kiyaye kansa da irin bautar da ba Allah ne ya ce a yi ta ba kawai mutane da suka zo suka tsara saboda wani cimma eh, biyan bukatarsu Allah ya ce wa ma'awahumun nar makomarsu ita ce wuta wa bisa masu wa zalimi kuma hakika makomar azzalumai ko matsugunan azzalumai ya munana wannan aya ta sauka kamar yadda muka bayani jiya sakamakon yakin da aka yi bayan an yi yaki an samu musulmi a mafi yawa daga cikin littattafan tarihi musulmi saba'in ne suka shahada amma bincike daga baya ya nuna cewa sun haura saba'in din har sun kai kusan ɗari ma to bayan an yi wannan musulmi sun dawo su kuma mutanen maka sun kama hanya sun tafi sai da suka tafi sun yi nisa sai suka ce to a to ma sana'a na hannu ma za na mi muka yi ne ma tukunna suka ce mun yake su katal nahum mun yake su mun kashe su suna nufin musulmi kenan har sai da suka zo daidai lokacin da ya kamata su durkusa su bi mu kuma sai muka bar su mu koma kawai mu koma kawai mu koma kawai to shikira sai suka shida za su koma to shida da za su za su koma nan kuma sai Allah ya yi wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ce su ma su shirya su bi su kuma aka ce iyaka wanda suka fita jiya su za su fita yau da haka masu rauni suka daure da suka tafi sai suka samu labari ga maza sassa ya ɗebo runduna ya fito saboda sai suka gudu to kaga wannan Allah madaukakin sarki sai amfani da wannan sai sanya musu tsoro a cikin zuciyarsu wannan kenan na biyu akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nusirtu birru'bi masirati shaharin an taimaka mun da tsoro tafiyan wata guda duk inda annabi sallallahu alaihi yake in kai gabas tafiyan wata guda duk kafirin da yake wannan gurin yana cikin tsoronsa in kai yamma tafiyan wata guda duk kafirin da yake wannan uzun wannan filin yana jin tsoro hakan kai kudu hakan kai arewa Allah madaukakin sarki ya sanya duk wanda suke kewaye da shi suna jin tsoronsa kamar yadda mai shirin ake cewa fa ada'uhu ma baina khawfin wa zul tasiru riyahu an-nasr shahran amamahu fa ada'uhu ma baina khawfin wa zullati iskar taimako na Allah madaukakin sarki tana tafiya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya wata guda ta haka abokan gabansa ma baina kaufin wa zillatin sun kasu kashi biyu wasu suna cikin firgici wasu suna cikin kaskanci to wannan sakamakon taimakon da Allah madaukakin sarki yi wa musulmi kenan kuma a mafi yawan lokuta duk inda za a yi yaki tsakanin musulmi da arna to wannan shine ke fara shiga cikin zuciyar arna sadaka sai su tsorita da sun tsorita kuma da ko an fara ba za su yi wato gina abin kirki ba da haka Allah barkin zai ce za mu jefa musu tsoro a sakamakon shirkan da suka yi da Allah sun tare ta Allah da abin da Allah bai saukar da dalili a kansa ba wa kala Allah. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد أفاء عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Allah madaukakin sarki ya ce wala gadda hakika sadaka kuma Allahu wa'adahu hakika Allah madaukakin sarki ya gaskata muku alkawarin da yayi Allah madaukakin sarki wani alkawari Allah madaukakin sarki ya musulmi kafin a fita yakin badar yace musu Allah zai karfafa su da salasata alafin minal mala'ikati munzilina daga baya yace zai taimaka musu da kamsa ta alafin minal mala'ikati musawwami don haka Allah ya yi alkawari zai aiko mala'iku su zo su taimaka musu to shine sai Allah yake cewa kuma sai aka ce gashi kuma an yakin musulmi sun samu karyar yaki a tsakar kansu su daga sun juyo sun gudu to me ya faru ina alkawarin da Allah madaukakin sarki yayi ya za a yi a ce ga manzo Allah tare da su ga mala'iku tare da su amma kafirai su nuna sun ci nasara a su to shine sai Allah ya ce wala kar kuma Allahu adu hakika Allah ya cika muku alkawarin Allah ya cika alkawarin sa istahussunahum a lokacin da kuke kashe su kuke layye da su bi iznihi da iznin Allah madaukakin sarki Abdullahi dan Abbas yake adahum Allahu an-nasr Allah ya musu alkawarin zai taimaka musu wa qad yastadillu bi hadhihi al-aya ala ahad al-qawlayn ana kafa hujja da wannan aya a kusa ɗayan zan tuka wato kenan guda biyar da mutaqaddimin wanda suke magabata a fadin Allah da yake is cewa kulin limomini na alan ya fiye kun an ya muddu kun rabu kun bi salasa ta alafi mai na malaikati munzilin bala in tasbiru waya wa yatikum eh, min fori fawrihim hadha rabu kun bi hamsa ta alafi mai na malaikati musawwamin wannan alkawarin da ya yi musu to Allah ya musu alkawarin sai Allah ya ce hakika Allah shi ta ɓangarensa sadaka kumullahu wa adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin da ya muku ya cika ai anna zalika wanda ya kasance yawan Uhud rana Uhud ne ya faru li'anna aduhum kana salas alafin saboda abokan gaban su sun zo mutum kusan dubu uku masu yaki falamma huhun lokacin da suka fuskince su kana zafar wa nasar da taimako da cin nasara a wannan lokacin na nahari a farkon yini sai zama lil islami ga musulmai ne ga musulmai ne bala ma hasala ma hasala bayan abin da ya faru ya faru min isyanin romati na sabawa alkawari da wato kenan masu harbin kifiyar nan suka yi wa fashala ba'dul muqatil muqatila wasu daga cikin masu yaki suka gudu to ta'akkara alwa'du sai alkawarin ko sai ya jinkiri alladhi kana mashrudan wanda shi dama alkawarin da Allah ya musu na taimako an kafa masa sharadi bi thabati wa ta'a idan sun tabbata sun yi da'a abin nufi anan shine Allah madaukakin sarki ya musu alkawari idan sun yi hakuri sun daure sun yi kuma biyayya to da aka zaka fara yaki sai suka ci nasara saboda sun daure sun yi biyayya kuma a wani lokacin saboda ka sai sun suna kame kafirai suna kashewa an ce ya kai mutum bakwai daga cikin kafiran makka wanda suke rike da tuta tunda karo na farko aka sare mai tutar tasu tuta tana faduwa wani ya dauka aka zo aka sare shi wani ya dauka aka zo aka sare sai da aka sare mutum bakwai saboda ka sai aka rasa wanda zai dauki tutar gaba daya saboda ka shine da saran yayi yawa sai suka juya baya sai suka juya ba tutar tana kasa to wannan juyawan da suka yi suka gudun nan su musulmai sai suka bi su suna ɗiban ganima wayancan rumatu da suke kan dutse annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kar ku sako ko mun yi nasara ko an yi sara akan mu sai suka sako shugaban su abdullahi ibn abdullahi ibn jahash ko abdullahi ibn abdullahi ibn jahash yace musu kar ku sauka manzo Allah sassa ya ce kar musa suka ce ai to dama dan a ci nasara ne kuma riga an ci nasara kaga illan tawili kenan sura sai suka sauka to saukan da suka yi nan na farko sun saba umarni sun saba umarni saboda sai mala'iku kuma sai suka janye to janye wanda mala'iku suka yi a wajen taimakon nasu da suke musu kuma shike sai kuma suka kabar suka samu karfin gwiwa an ce mace ne ma ta zo ta daga tutar mutanen makka sauran suka dawo sai ikrima da khalid wali suka jiyo suka hawo ta kan uhudin suka kashe sauran sannan suka zo suka farma wata ginin musulmi to kaga a nan shi Allah maɗaukakin sarki ta gefensa ya riga ya cika nasa alkawari shi yasa ke cewa laqad sadaqahum Allahu wa'adahu istahsunahum ay taqtulunahum lokacin da kuke kashe su wannan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya cika muku wannan alkawari hakan na abin ya cika fara faruwa hatta idza fashiltum har sai lokacin da kuka samu karayen yaki abdullahi ibn abbas yake cewa alfashalu aljaban har sai lokacin da raki ya same ku wa tanazatin fil amri kuka saba a cikin umarnin Allah madaukakin sarki da kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuka yi jayayya ko a wannan lokacin kama waka alirumati kamar yadda masu harbin bishiyar harbin kibiyar nan suka sako min ba da ma'ara ma tuhibuna bayan Allah madaukakin sarki ya nuna muku abin da kuke so din wanda ke shine ya kenan azzafar bihim nasara da aka fara kun ci nasara kafirai sun gudu ana ta sassare su kaga Allah ya nuna muku wannan kuma shi ya baku izini to amma saba wanda wannan sahabbai da suke kan dutsen Uhudu suka sako din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kan sako to wannan dalilin da yasa mala'iku sai suka janye kenan to Allah har ya nuna muku min bada ma araku ma tuhibbuna bayan Allah riga ya nuna muku abin da kuke son shine wato kenan taimako minkum man yuridu dunya lalle cikin ku tabbas akwai wanda duniya suke nufi wa wallazina ragabu fil magnam sune wanda kwadayin ganima ya sa suka sauka suka bi hina ra'aul hazima lokacin da suka ga kafire yaki ya karya a tsakar kansu saboda haka sai suka sai suka bi wa kuma yuridul akhirah daga cikin ku akwai wanda yake nufin kuma lahira saboda haka akwai wanda ba ba ganima ne tafi damun su ba summa sarafakum anhum sannan sai Allah madaukakin sarki ya juye da ku gabar su liyabtaliya ku wanda ma Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya jarrabe ku dan ya jarrabe ku Allah madaukaki zai kiyaye hakan nan dan ya jarrabe ku wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ban san cewa a cikin mu akwai wanda ya fitar da yaki nan da niyyar samun wani abu da duniya ba sai da wannan ayar ta sauka minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda ya fito dan neman samun ganima shine duniyar kenan a cikin ku akwai wanda ya fito kawai dan neman addinin Allah ya madaukakin sarki ya ci gaba to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya jarabe ku wala kada afa anku amma kuma Allah madaukakin sarki ya yi muku afuwa gaba daya ai wato kenan Allah madaukakin sarki ya ce ya yafe muku wallahu zu fadlu alal mu'minin kuma lalle Allah madaukakin sarki mai falala ne akan mu'mini anan abin lura shine sahabbai sun saba umarni anan kuma an samu karen yaki amma daga ƙarshe sai Allah ce wala kad afallahu anhu hakika Allah madaukakin sarki ya yafe musu to yanzu idan Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu akwai a duniyar nan wani kuma wanda zai zo sake zargin su ya ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza na laifi kaga sai dai marar keke sai dai marar keke wata rana wani daga cikin irin mutanen azarika azarika ah, kawaris kenan ya zo ya samu abdullahi bin abbas ya ce masa abdullahi bin umar kai ya ce masa ina son tambaye ka tsakani da allah ta gaya mu usman ya je yakin badar ya ce bai je yakin badar ba sai dina usman kenan ya ce na ji wannan lokacin da aka zo yakin uhudu usman ya juya baya ya ce kwarai da gaske usman ya juya ya ce ka gani ya samu me hujja kenan saboda kai kama hanyar sai tafi sai masa sai dakata dakata dakata ni na je yakin badar usman bai je ba a dalilin matarsa ruqayya yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batta da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya jinyar matarsa a lokacin da muka zo ana mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai eh, eh, eh, a ba ba yakin badar ba wannan eh, bai'atul ridwan ke. nufi bai'atul ridwan eh, wannan an da aka yi wa nufi salasu lama a gindin wannan bishin da Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz ta tahta shajara ce Usman mu bayan a wannan tahta shajara ce bai yi ba Ya ce to lokacin da muka yi a dalilin rashin lafiya matansa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya jinyanta amma bayan mun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a annabi sallallahu alaihi sai ya daga hannunsa da kansa sai ya dora akan ɗaya hannun na sai ce hazihi yadu usmana wannan shine hannun usman to duk akwai mubayan da tafi wannan kaga mubayan sayyidina usman tafi saboda kowa da hannunsa yayi amma annabi sallallahu alaihi da hannunsa mai albarka yayi ma usman mubaya wannan kenan sannan na wannan kuma yace ya gudu yace eh tabbas sai ce to ji Allah madaukakin sarki yake cewa eh, anan yace wala kad afa Allahu anhum gashi mun karanta anan ko yawa Allah madaukakin sarki ya yafe musu da haka wani ta sauka akan Usman saboda haka Allah ya yafe in wani ma bai yafe ba to shi ya je rike shi yafiyarsa wayannan abubuwa ba su soki darajar sahabbai ba ba su soki darajar eh, sayyidina Usman ba illa iyaka Allah ya yi amfani da wannan karantar da su darasi kuma darasin ya zama mu ma a baya mun ɗauki wannan amma a gurin Allah Allah ce wala kad Allahu anhu haƙiƙa sai da ya kawo eh, abin nan lamul kasami wala kad ga kuma kad ita ma ta hakiki ne karfafa guda biyu wallahi tabbas Allah madaukakin sarki ya yafe musu ko wala kad afa ankum Allah ya yafe muku Allah zufalin al-mumin kuma Allah madaukakin sarki mai falala ne a mu'minai falalan Allah ba ta da iyaka akan mu'minai to mu ji malam إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أقريكم فأصابكم قما بقم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Allah madaukakin sarki ce istus iduna wala tuluna ala ahadin ai abin nufi a nan kuma ai sarrafa kun anhum Allah madaukakin sarki ya kau da ku gabarin kafirai istus iduna bil jabal lokacin da kuke kokarin hawan duwatsu haribi na kuna masu gudu mina ada'ikun gabarin abokan gabanku saboda haka Allah madaukakin sarki yake ta ba ku tarihin da yace wala kar sahabe ne kun anhu ko eh, a bayan mun karanta inda yake cewa eh, eh, sun masarrafa kun ahu sannan sai Allah ya kau da ku ga barin saitinsu to ai lokacin da ya manna din lokacin da kuke kokarin hawan dutse ko kuna neman hanyar fita wala taluna ala ahadin ai wa antum la taluna ala ahadin min ad-dahshi ba kwa ma sauraron kowa saboda kowa ya kidime kuma babbar kidimewar tasu ba babbar kidimewar tasu da shaidan ya kurura cewa kutila muhammad an kashe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shine fa dalilin wannan su shi kansa sayyidina umar subhanahu a dalilin wannan ne da aka ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai yake sai kama hanya zai koma gida da yawa suka rude sai dina na jefar da takwabin bayan ya shiga cikin kafiran kawai shi a yi samu amma kashe shi wannan yayi nan wannan yana sai zama babu organization kuma kun ga yakin nan na badar kawai suka yi yanzu wannan na biyu ne kuma komai ana yi ana jiriba ne ana koyansa ana wata koyon sa ana ta kenan kare kaimi a kansa to shine sai Allah madaukakin zai ke cewa ai lokacin da kuke kokarin hawan dutsen nan ba ku ma sauraron kowa war rasul da ukum alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku fi ukura kun can wato kenan karshen ku ai wa huwa karkalabtu mu gashi kun saba masa yana cewa ku zo nan ku zo nan ku zo nan eh wara zuhurikum yana kiran ku ta baya ya da ukum ila tarkil firari yana cewa ku daina gudu ku dawo ku daina gudu ku dawo ku daina gudu da abokan abokan gaban ku wa ila raja'ati yana cewa ku dawo wal audati da kodo mawa wal karati da sake kawo dauki ku dawo to a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ai yana tare da ku yusirina la tuluna ahadun wal rasul yad'ukum fi ukrakum fa saba kun gamma sai gashi bakin ciki ya same ku ya same ku gammun ko bakin ciki ya same ku ai fa jazakum gamman eh, gamman ala gammin sai aka sakamta muku da wani bakin ciki akan wani bakin ciki karin bakin ciki akan bakin ciki kamata kullu arabu nazalat bi bani fulanin wa nazalat ala bani fulanin laraba suna cewa bakin ciki ya sauka ma wani ko ma kabila kaza wa aula hadhihi al-aqwali bis-sawabi qawluhu ta'ala fa asabakum gamman bi gammin to nan a lokacin bakin ciki kan bakin ciki bakin ciki na farko manzon sallallahu alaihi wasallam da kuke tare da shi an kashe shi kaga kowa hankalinsa zai tashi bakin ciki na biyu nasarar da kuke ganin ko same ta bata samu ba yanzu an samu kariyar yaki wato kenan akan ku don haka akwai bakin ciki kala kala ayyuhal mu'minuna bi hirmanillahi iyyakum mushriki na farko kaga baku ku samu ganimar mushrikan ba wa zafar bihi ba ku samu nasara akan su ba wa nasaru alaihim ba ku samu wato kidan fifiko akan su ba wa ma asabakum min alqatli ga an kakkashe wasu daga cikin ku wal jara ga raununuka kala kala yau bai izin a wannan ranan ba'da allazi kana kad arakum bayan kuma sai da Allah ya nuna muku ga nasarar ta fara zuwa wato kenan abinda kuke so din gashi nan ya fara zuwa amma duka wannan ya faru ne bi ma'asiyatu kuma amrun rabbikum saboda kawai kun saba umarnin ku saba umarnin annabi shine saba umarnin Allah din wannan duk shi ya ja muku duk wayannan bakin cikin gammun bi gammin kenan wa khilafikum amrun amrun nabiyikum sallallahu alaihi wasallam saboda kun saba umarnin annabi ku sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya samar da ku gammun zannukun ana nabiyakum ga wani bakin cikin can kuna zancen kuna zaton annabin da rukuti la an riga an kashe shi to wannan duka Allah madaukakin sarki ya sa haka ya faru amma ba dan komai ba likai la ta zanu alama fatakun Allah ya karantar da ku darasi ne dan kada ku sake yin bakin ciki akan duk abin da ba ku samu ba a nan gaba ai amla ma fatakum min al wa zafar yanzu ba ku samu ganimar ba ba ku samu cin nasara ba to duk da haka Allah barakatun sarki ce kar ku yi bakin ciki akan wannan din kar ku yi bakin ciki akan wannan wala ma asabaku kuma abin da ya same ku na kisa an saru wannan an kashe wannan an saru wannan an kashe wannan duka wannan kare daga muku hankali kare daga don an kashe mutane da daman gaske ga wanda muka fara yawa cikin su wanda aka kashe akwai su Musa bin Umar akwai su Anas bin Nadar wanda Anas bin Nadar an ce lokacin da musulmi suka juya da baya a guje da ya kalli musulmi suna gudu sai ce Allahumma inni abra'u ilayka bima sana'a haula'i ai Allahumma inni a'tazuru ilayka bima sana'a haula'i ya Allah ina bada uzuri akan abin da wannan ƴan uwana musulmi suke yi wa amrau ilayka mimma sana'a haula kuma na bar an ta zuwa gare ka akan abin da wayannan suke sai nuna mushrikai mushrikai abin da suke akan sa na shirka ba ni ba shi ƴan uwana musulmi abin da suke akan sa na gudu ya Allah ka karbi uzurin mu akan wannan abin nufi kenan sun mata kaddama sai yayi gaba ana guduwa shi kuma sai yayi gaba suka hadu da sa'ad bin mu'az yace yace wallahi ya rasulullahi ma mastadatu ma sana'a wallahi ba zan iya aikata abin da Anas bin Dadar ya faɗa so da kai shiga shi shi ɗaya tsakiyar kafirar nan yana sara suna sara yana ɗaga musu hankali suna ɗaga masa da yake sarkin yawa ya fi sarkin karfi sai da suka ga da shi bayan nan aka zo aka same shi a cikin eh, mamata aka same shi an masa musula jikinsa akwai rauni sama da saba'in su gane fiskarsa ma ba su gane ba sai dai yar uwarsa ne ta ga yatsan ce wannan dan uwana ne Anas haka da sun masa musula sun kwakwale idonsa sun yanke harshensa sun yanke hancinsa da harshensa sun fasa cikinsa sun yanke kayan cikinsa sun yanke gabansa wanda shi ne ake kiransa musula kafirai in sun kashe musulmi suna musu irin wannan su duk sun masa irin waɗannan abubuwa da sauransu don daga jikinsa ba ma a iya sai da shi don haka malamai suka ce a cikinsu ne a kansu ne da waɗanda aka kashe a wani haka aka kashe sayidina hamza ibn abdulmutallib a wannan lokacin kamar yadda hindu yar abu safiyan hindu matar abu safiyan sorry matar abu safiyan ta je ta ɗauko wa hashiyu ta yi training ɗinsa ta ce za ta yanta shi amma sharadi sai ya kashe mata hamza shi ma a nan aka kashe shi shi ma aka masa wannan musula ɗin da dai sauransu to a kansu ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi lalle daga cikin mu'minai akwai mazaje wanda sun gaskata alkawarin da suka yi wa Allah madaukakin sarki fa minhum man qabana haba cikin su akwai wanda ya riga ya cika alkawarin sa bukatar su kuma ta biya fa minhum man yantazir ciki akwai kuma wanda har yanzu tukuna suna sauraro ba su gama cika alkawarin ba bukatar su kuma bata gama biya ba kuma ba dalu ta badila amma ba su canja ba amma ba su canja ba don haka Allah madaukakin ke ce wannan jarba ta same ku a likala ta zana ala kun abinda kuka rasa na karku ya bakin ciki wala ma asabakum abinda ya same ku kuma na kashe kashe da kayar yaki wannan shi ma karku karku daga ku akai wallahu bima ta'maluna lalle Allah madaukakin sarki dangane da al'amarin da kuke aiwatar wannan kabiru mai ba da labari ne ah, subhanahu wataala ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki ya ce su manzala alaikum min ba'il ghammi sannan ko mu'minai Allah madaukakin sarki sai sun anzala alaikum amanatan sai Allah ya saukar muku da amana da natsuwa da kwanciyar hankali min ba'ad ligami bayan wannan damuwar kaga ai sun shiga cikin damuwa ko an kakkashe su gashi ba su ci nasara ba ga ba samu ganima ba ga an raunata annabi su sallallahu alaihi wa sallam ga sare-sare da aka musu da dai sauran irin wannan ga an kashe da daga cikin su amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce sai na saukar muku da amanatan wato kenan amana wata irin amana ai nu'asan ya da'ifatun minku sai ga gengedi gyangyaɗi fa yana lullabewa wasu daga cikinku mun gane wannan mutanen da suke cikin wannan filin a cikin wannan rikicin ina kwanciyar hankali a gure su sai Allah duk da haka sai ya saukar musu da nutsuwa gaba ɗaya sai duk wani abin sai fice a cikin damuwarsu hankalinsu ya nutsu suka tsara hankalinsu a guda har ma ana tsaye ana jira sai ga wani na haka gyangyaɗi yana bacci a filin yaƙi da hankalinsa a tashe ke zai zai gengedi to da ka gengedi nan da suka yi amana ne na cewa Allah ya kwantar musu da hankalinsu yanzu ba su da tashin hankali dangane da me suka fuskanta iziyo eh, ga shi kuma nu'as ta minku lokacin da gengedi yake lullube ku wato kira wanda kuma amana ne daga gare shi ibn abi hatim ya rawaito daga abdullahi ibn mas'udin abdullahi dan mas'ud yake cewa annu'asu fil qitali min Allah ana yaki mutum yana gengadi ta wurin nutsuwa ne daga wurin Allah madaukakin sarki daga Allah ne wa fi salati min shaidan idan a sallah ne kuma to daga shaidan ne ana sallah liman yana zuba kira kai kana gengadi a wannan daga shaidan ne amma a filin yaki ana takwabi suna walƙiya eh, kibiya tana furawa kai kuma kana gengedi kai wanda sai dai natsuwa ne wato daga gurin Allah madaukakin sarki al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga Anas shi kuma ya je daga Abu Abi Talha yana cewa kuntu fi man tugashahu an-nas yawm Uhudin hatta saqata sayfi min yadi Anas yake cewa mun gane wannan a Abi Talha kai kamar yadda anas yake ba mu labari abu dalha ya ce musu wallahi ni ina daga cikin mutanen da wannan so ta same su ana filin yakin ina gyangyaɗe har sai da takwabi na ya subuce a hannuna miraran kwaso ɗaya wasu biyu ba yaskudu wa akuzuhu wa yaskudu wa akuzuhu takwabin ya subuce in ɗauko shi ya subuce in ɗauko shi saboda wato kenan Allah madaukakin sarki ya saukar musu da wani nutsuwa haka za fi magazi mu'allikan gurawan fi kitab tafsir musnadin ya rawaito shi a can imam da bukari rawaito shi a taliki a nan kuma a cikin kitab tafsir ya fitar da wato kenan isnadin hadisi din saboda haka kaga wannan alama wato kenan ta nutsuwa sannan al-imamu tirmidhi da imamu nasa'i da hakim duk sun sake rawaito hadisin har yanzu daga abi talha yake cewa rafa'atu ra'si yawma uhudin wa ja'altu anzuru na daga kaina ina kallo a wannan rana da muka ana cikin wannan rugun tsinin wa ma minhum yawma idhan ahadun ban ga kowa a wannan lokacin ba illa yamilu tahta jahafatihi minan nu'asi face kowa ya haka wanda ya kishin gida ta nan wanda ya kishin gida nan a wani ƙaramin lokaci Allah maɗaukacin sarki ya kame kafirai kaf babu wanda ya sayo kansu su kuma ya tara musu hankalinsu a gudu suka nutsu hankalinsu ya kwanta har sai da kusan kowa yana gingidi haka na al bai al-baihaqi ya rawaito daga katada hadisin Anas dan Maliki anna aba dan hata kala gashaina an-nu'as wa nahnu ah, fi masafina yace gengedi ya lullube mu muna cikin wato kenan filin fama yau ma uhudin a ranar wata kenan da aka yakin uhud faja ala saifi yaskudu min yadi wa akuzuhu takobi na ya dinga sallabewa a hannuna ina zuwa dako wa yaskudu in sai saki eh, saraya ya fadi wa akuzuhu in saki dako shi qala wa ta'ifatul ukra sannan wasu jama'a kuma guda bayan wayannan mu'mini ga halin da suke ciki akwai wasu jama'a kuma almunafiquna su kuma sune munafiki munafikai laysa lahum hammun wanda su ba su da wannan damuwar illa an anfusun face kawo kansu ajbara qaumun sun zama sune mutanen da suka fi kowa raki a wannan lokacin wa ar'abuhu sun fi kowa wato kenan tsoro wa afzaluhu lil haqqi sun fi kowa wato kenan samun tabukewa a wannan lokacin ai mun ce abdullahi bin eh, ubayyin ya janye eh, mutum 300 ko sama da 300 a cikin munafukai to yanzu sun janye ina ce ko to ku je an tafi kuma an je ayin yakin kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da sauran sahabbai idan suka komo Madina menene zai zama kuma dangantaka tsakanin su da su kaga akwai matsala dan haka sai ya zama su kuma yanzu damuwar sai ta koma kansu in wa'annan sun dawo yanzu kuma mun tantance kanmu iyaka munafiki yanzu an ware shi ko kuma ya ware kansa da kansa shine tamhis din da muka faɗa baya Allah ce sai ya tantance da ka izunnuna billahi ghairal haqqi sai gashi suna ma Allah maɗaukakin sarki mummunan zato ba zato na gaskiya ba irin zanin jahiliya zace na zato na jahiliya kenan ai abin nufi ahlus shakki war raibi sun zama wato kenan zatansu na masu shakka ne da kokonto fillahi dangane da al'amarin Allah azza wa jalla suna tunanin yanzu me zai kasance makoman su me kuma Allah dauki sarki zai saukar a kansu menene kuma kaza kaza kaza kaza da sauransu ko kama yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu summa anzala alaykum min al gami amanatan amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatu minkum kaga su musulmi Allah ya zakar musu da da wannan ni'ima din sai yace wa ta'ifatu kada ahmaduhum anfusuhum su kuma wasu jama'a su yanzu damuwar kansu ta daga musu hankali sun shiga damuwa sun shiga rikici su ne munafukan da muke magana wato kenan yani la yuga shahum na su babu gingiri ta tare da su min alqalaki saboda rashin bacci idanun su yayi fa yau hankalin su ta tashi ya tashi al'amura sun daga musu hankali ba san me zai faru ba da haka suna taima Allah madaukakin sarki zace zace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wata aya da bai kita bal zanantum Allah yan kalibar rasul wal mu'minu ila alim abadan ai kun yi zaton cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini ba su dawo madina ba har abada a tunanin ku in sun je za a wulle su gaba daya gaba daya kowa an gama da shi to yanzu sai ta bayyana ba haka ba to kaga ba su da kwanciyar hankali ko wa haka za haula itakadu annal mushrikina lamma zaharu tilka sa'a annaha faisalatun wa annal islama qad bada wai sun yi zaton cewa a wannan dai za a tantance du za a kashe musulmi don haka musulunci daga nan zai kare wa da mutanen musulunci musulunci da musulmi da nan sun kare kin wa haza sha'anu ahlul raibi wa shakki kuma kaga wannan dama shine dabi'ar mutanen da kullum a cikin shakku suke da kuma kokonto su ne wato kenan munafikai kullum suna tunanin cewa matsala za ta zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato kenan su samu matsala idan hasala amrun min al-umuri duk lokacin da wani abu ya faru alfazi a wanda yake mai tashin hankali to tahsil lahum hazihi zunun sai su rika wa'annan zace zacen ashani a wanda yake mumuna cewa annabi ma dai la'alla za a gama da shi musulmin ma dai za a gama da su kullum sai ka jira ce ya kuluna suna cewa a cikin irin wannan hali hallana min al-amri min shay to mu ko me namu a cikin wannan lamarin me namu a cikin wannan lamarin sai Allah madaukakin take ce a gaya musu mul innal amra kullahu lillahi ba ku da wani komai a cikin wannan lamarin al'amari gaba ɗaya na Allah madaukakin sarki ne amma fa maganar da suke nan su munafikai a wani lokacin ba tsakaninsu da Allah bane yakuna fi anfusihim ma la yabduna laka kullun suna koyewa a cikin zuciyarsu abinda ba sa iya bayyana maka sun boye makirci a cikin zuciyarsu sun boye munafirci sun boye ƙarya sun boye sharri a cikin zuciyarsu irin wanda ba za su iya abin amma sun suna cewa Allah na min al'amr min shar to mu kuma me me na mu a ciki yanzu me ya kamata a ce ma mun me ya kamata a ce gashi kuma abin da ya kamata a ce sun yin sun ki sun janye a lokacin da ake tsananin bukatarsu. kaga ko bature cewa a friend indeed eh, a friend in need is a friend indeed a friend in need is a friend indeed aboki lokacin bukata shine asalin aboki lokacin da ka shiga halin kakani kai wanda ya zo ya rungume kai tallafa maka ai shine naka abokin da ya maka wannan shine aboki amma abokin da lokacin da ka shiga damuwa ya tsere ba ruwansa in mutuwa za maka alaka ba sa to wani aboki ne lokacin da musulmi suka shiga halin kakani kai za a fita sai suka janye suka bar musulmi suka shiga cikin wannan hali yanzu kuma sun dawo su ce to me ya kamata mi a ce musu ku yi kaza aka ce musu a innal amra kullahu lillah al'amari duka na Allah madaukakin sarki ne sai abinda Allah madaukakin sarki wato kenan ya riga ya hukunta ya kulu da sai ka ji sun zo suna cewa lau kana laminar amri shehun a to mu ma da an ba mu wani bangaren lamarin da an ce mu yi kaza da an ce mu yi kaza eh ai ma kutil na hahuna da mu mu yake nan ba ai abin nufi yusruna hadhihi al makala suna ɓoye wannan magana a cikin zuciyarsu gabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kala zubairu zubairu min al-awwam yake cewa ra'aitu ra'aytuni ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina ishtadda al Hakika na ga kaina a filin uhudu lokacin da ake wannan gumurzu lokacin mun shiga cikin firgici mai tsananin gaske alaina arsalallahu alaina annoma eh, lokacin da damuwa ta shiga tsakanin damuwa wato kenan mai tsanani ta fado kanmu a lokacin sai Allah madaukakin sarki ya aiko mana wato kenan da gengedi fa ma min nami rajulin illa zaqanuhu fi sadrihi kowa a cikin mu kadowa sai kaga habasa tana kan sa kowa ya haka yana ta zuba gengedi saboda Allah madaukakin sarki ya saukar musu da wato kenan abin nan qala sai yake cewa fa wallahi na rantse da girman Allah inni la asma'u qawla eh, mu'tabi qawlan mu'tab a ibn kushair ma asma'uhu illa ka hilmi yace wallahi na ji maganan wannan mutumin mu'tabi ibn kushair kamar a mafarki yana cewa law kana lana min al'amri amri shay'un wa qutilna hahuna inda a ce mu za a dauki maganar mu ko muna da wani bangaren lamari a cikin al'amarin a to da yanzu ba a zo ba da mu ja halaka akan mu zo ana kashe mu a wannan gurin ba fa ha sai ni kiyaye wannan magana hu da gare shi wa fi zalika a wannan nema Allah madaukaki zai ke saukar da wannan ayin ya qulu la kana lamira am shay'un ma qutilla hakuna suna cewa inda an ba mu wani bangaren lamari inda muna da bakin magana cikin wannan al'amarin za mu za mu kawo kanmu a kashe mu anan ba wannan magana magana ce ta mu'tab ibn kushair so sai Allah madaukakin sarki ta ga musu kullu kuntum eh munafiki ne mana munafiki eh mu'tab din ba eh munafiki ne munafiki ne tun daga shi magana da yake kuma Allah madaukakin sarki ita yake hikayar ta Allah madaukakin sarki yace a gaya musu kullahum ka gaya musu ya Muhammad law kuntum fi buyutikum wato sun abinda suke faɗa shine cewa ai da muka fito muka zo nan din ai mun kawo kanmu a kashe kawo a kashe mu ne ai da an dauki magana mu da ba haka za a yi ba ai wannan mun halaka da kanmu ne sai Allah ya musu raddi sai ce ka gaya musu ya Muhammad law kuntum fi buyutikum wallahi ko a cikin gidajen ku kuke a cikin dakunan ku labarar da lazira kutiba alaihim duk wanda Allah ya sa rannan za su mutu wallahi za su fito za su fito fili ila mazadihim sai sun zo gurin da za a sare sun a ce duk ku tantance gidajen ku daddaure mutane duk wanda rannan a cikin wannan ma'araka za a kashe shi wallahi zai fito sai ya zo mazajihim gurin kwanciyarsu makwancinsa inda za a sare shi ya fada gurin sai ya zo gurin kuma sai a sare shi ai haza a kadarin Allah azza wa jalla wannan fa kadara ce da Allah riga ya sanya ta wa hukumun kuma hukunci ne hatama wanda yake tabbatacce an yi stamping sa lamahi da anhu babu yadda za a kauce shi wala manasa babu wato kiran zabi a cikin wannan al'amarin sadaka abinda Allah ya riga rubuta iyaka musulmin da za su yi shahada a wannan rana dole sai sun fito kuma sun fito kuma sun yi shahada ne ku kuma da Allah bai arzuta ku da shahada ba tun tuni ma kuka ware gefe Shi kiran saboda haka ba kisan kai bane sun zo ne neman wato ɗaukaka addinin Allah wal yabtali Allah ma fi sudurikum kuma wallahi sai Allah ya jarabe ku da abubuwan da kuke kullewa a cikin zukatanku wal yumahisa ma fi qulubikum kuma abin da yake cikin zuciyanku ma sai Allah da kuke sarki ya tantance shi Allah zai fitar da shi fili kowa zai san abin da kuke faɗa kowa zai san nufin ku kowa zai san makircin ku kuma zai tabbata mu duniya cewa ku munafikai ne kaga yanzu ba mutanen Madina ba ba sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da muke damban ma yanzu mun san wayannan mutanen munafikai ne saboda ga shi Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su ayyuk eh, yaktabirukum Allah zai jarrabe ku bima jara alaikum saboda abin da ya gudanar akan ku wato kenan li yumayyiz al khabitha min at tayyib don Allah ya tantance waye mutumin kirki waye ba mutumin kirki ba wa yazharu amrul mu'min Allah ya bayyanar da al'amarin mu'mini a fili min al munafiki ya zama an tantance na munafiki shi ma abin nan linnasa mutane duniya sai ta san cewa a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye munafiki waye kuma ainihin musulmi nagari. gari wallahu alimun lalle Allah madaukakin sarki masani ne bi zata suru da abin da yake cikin wato kenan kiraza. إن الذين تولوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله مرحبا كنت سألت إن الذين تولوا منكم lalle wa'anda suka juya baya a cikin kudin nan ana yaki suka gudu yau maltakal jama'a ne lokacin da jama'a guda biyu nan suka hadu ga jama'a muminai ga jama'a kafirai lokacin da shaidan ya ce an kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai wasu suka juya zai kama hanyar gida ko ce inna masa mu shaidanu lalle hakika sun samu talalabiya ko salmando ko santsi ne ya ɗebe su ta hanyar shaidan bi ba ma kasabu sakamakon wasu abubuwa da suka aikata wato kenan wanda na laifi ai bi ba da as-salifa wasu laifin kansu wanda suka gabata a dalilin hakan ne wannan darajar ta same su kama kala ba'du salaf kamar da wani daga cikin magabata ya fassara wannan ai wato kenan inna min sawabil hasanati tu ba'daha daga cikin ladan abu mai kyau shine abu mai kyau bayan sa wa inna min jaza'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha haka wannan malami ya faɗa idan mutum yayi mummunan aiki to mummunan aiki zai biyo baya a sakamakon wannan in mutum yayi kyakkyawan aiki to kyakkyawan aiki zai biyo baya a sakamakon wannan to wayannan sahabbai akwai wasu daga cikin kurakuran da suka yi a baya sai Allah barkuki sarki ya jarrabe su da guduwa a gurin yaki din kaga wannan ko mummunan aiki ne amma kuma kad afa Allahu anhu hakika tabbas lalle Allah madaukakin sarki ya yafe musu kaga a can a baya ya faɗa ya yafe amma a can Allah madaukakin sarki yana addressing din su ne ce kad afa ankum hakika Allah ya yafe muku kenan da sahabban yake magana amma anan kuma labari yake ba mu waɗanda ba sahabbai ba kad afa Allahu anhum hakika tabbas Allah ya yafe musu wanda ba sahabi bai ji labari su sahabban Allah madaukakin sarki ya address musu directly yace musu na yafe muku sannan sauran mutane da su zo baya saboda akwai mutanen da suke bara gurbi yanzu na za su iya amfani da wannan ayan su rika zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to a gaya musu su ma wala kad Allahu anhum haqiqa kaga ya kawo lamul qasami ga kadli hakiki karfi guda biyu wallahi hakika tabbas Allah madaukakin sarki ya yafe musu wala gad afallahu anhu ina ma muna cikin wayannan Allah ya yafe musu amma kanu minhum min afira saboda abinda suka na gudu wakilin inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki gafurun mai yawa gafara ne gafurun mai yawa gafara ne halimun mai kuma sanyin lamari ne ay zamba yana gafarta zunubai wa ya halimu yana haƙuri yana sanyin hali an kalkihi gabarin a halittinsa baya gaggawan kama mutane da zunubansu waye tajawaz anhum yana kau da kai kamar ba su yi duk abin da suka yakan yafe ya gafara yakan yafe ya gafara wannan shine wato kinin sifa na ubangiji Allah madaukakin sarki dangane da al'amarin su saboda idan har Allah madaukakin sarki zai gafarta ma wani fa min babi aula ya gafarta ma wanda suka taimaki ma annabi sa directly to mu je malam a lokacin a lokacin to to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah barkake sarki ya samu amfana Allah barkake sarki ya amfanar da mu ina lokacin ya tafi da wuri eh, abinda muka kuskure Allah barkake sarki gane da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyara to mu to mala Allah saka alkhairi yau lokacin yayi tafiya